إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبادة كراتمو أولا للتافي ميتاك نهاية العالم معنى كرشن دونيا نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى مع صور وخرائط وتوضيحات na Sheikh Dr. Muhammad Ibn Abdulrahman Al-Arifi malamin aqida a Jami'atul Malik Saud a Riyadh babban birnin Saudiya kenan muna karatu na a Masjid Abi Huraira a unguwa ta tashar ɗan Fulani a garin jihar Borno Masjidu Salafiya mai lamba ta uku mun yi karatuttuka sha tara ko yau shi ne karatu na ashirin mun yi karatuttuka sha tara yau shi ne karatu na ashirin insha Allah ta'ala karatunmu na goma sha tara katokan ɗinsa bayan ya yi bayani ka kan ɗinta kai mu yi bayani akan Bermuda Triangle kuma ina jin mu yi karatu akan jassasa to har yanzu muna cikin karatun bayyana dujjal a alamomin tashi alkiyama manya za mu tashi shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu har yanzu za mu kutsa ne cikin bayani akan dujjal wanda bayani a kan da tauhidi bari yanzu ya kalle shi ya yi dare ya shirme sa annabi dukkan tunda yana da yawa za mu tashi inda malam irhasatun qabla khuruj al-masih ad-dajjal irhasat tashe tashe hankula masifu da za su faru qabla khuruj al-masih ad-dajjal kafin bayyana dajjal wasu su mun kammala bayani rannan sai dai za su zo don maimai da kuma kawo su a muhallinsu sannan kar ku manta mun yi bayani akan Bermuda Triangle a wata kogin da muka ji jiragen da suka nutse a wannan kogin wasu jiragen sama wasu jiragen kasa da wasu sinadarai na maganaɗe su da suke kasar wannan kogin sannan mun ɗauko map na duniya ma da ya nuna mana wasu na cewa shi dujjal ɗin yana nan yankin da da Triangle ɗin yake sannan kuma shi kuma annabi ce a ne yake wanda mun rinjayar da na annabi ba ma rinjayarwa ba ɗauka muka yi muka yi bol da wancan to jama'a yanzu za mu tattauna me zai faru ne kafin bayyana dujjal wanda da zaran sun faru dujjal kawai zai bayyana na farko ƙillatul arab ƙarancin larabawa